tara ga watan satumba shekara ta biyu da ashirin kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarun tare da hawa usman ga muhimman kanunsu. cibiyar da ke sarrafa ruwan famfo ta yantala birnin yamai ta dakatar da ayyukanta dalilin ruwan da suka ma ofishin ambaliya da ma'aikatar ministan ruwa da tsafta da ziyarci ofishin a yau da safe ya kwantar ma jama'a hankali za ku ji abin da yake cewa a cikin labarin batun komawa karatu a jami'a abdulmumin jofo birnin yamai ya sha ruwa duk da furucin da shugabannin ilimi mai zurfi suka yi na cewar za a koma makarantar a ranar litinin ɗaliban sun bijire saboda ruwan da ya maɗa kunan karatun ambaliya a rahoto na musamman za ku ji irin halin da jama'a ke ciki a game da datsewar da hanyar yammai hamdallah ta yi tun ranar lahadi masu mu barkan mu da sake saduwa Yau da 'yan kwanaki mazaunin unguwannin bayan ruwa da suka fuskanci ambaliyar ruwa na cin karo da matsalar ruwan famfo. a cikin unguwannin mata da yara ne ke yin layi dauke da biduna masu lita 25 suna zaman jiran ruwan wannan al'amarin ba karamin tashin hankali bane ga mata ga ayin da wasu suka bayyana ma olivier asogbafi tun da asuba ni zo neman ruwa allah ya gashi na ruwa yana nan ga wahal da Allah dai ka mana sauke shi kuma kai sabko baka samu wallahi na samu bidon biyu za za za za salati da tun tun tun kiran asuba nake nan kan famfonnan nan na samu bidon hudu wanda suka yi saura ne na zo nema to farashin ruwan a da dala biyar ne kuma yanzu ma haka yake saida mana shi amma ga ruwa suna saida bidon guda dala ashirin. Na ba bidon fawaranka. ya mai cibiyar da ke kula da sarrafa ruwan famfo ta yantala ta samu ambaliyar ruwa wanda ya sanadin tsaida ayyukanta a cewar magatakardar ma'aikatar ministan ruwa da tsabta da ya kai ziyara aiki a cibiyar yau da sahi babu wani fargaba a game da wadatar da garin ya mai da ruwan famfo da cibiyar ta gudal tana ci gaba da aiki ya dai karin bayanin da mamma musa yamma asuma na shina ita dai sasun ta tala kun sani ta yana tace ruwa har metric cube dubu arba'in da biyar a wuni to yadda kuka gani tare da mu ne ruwa lalle ya shiga cikinta har ya sa da technician duka da yan span da yan sen sun ce ya kamata a tsaye da aikinta bayan shi mun je kun gani wajen freeze do shi kuma da muka tafi tana cikin ruwa amma da ya zamanto ita ruwanta wutar tata ita kaɗai shi take ba kuma a ɓoye take kenan ruwa bai mata komi shine ka gani wannan ita wannan tana aikin ta har yanzu ka a yi tsammanin kamar gaba ɗaya ne ruwan ya tsaya a yame a'a a kullum insha Allah wannan dubu ɗari da goma na iya bada su daga nan gudar. A ranar Litinin bakwai ga watan Satumba da ta gabata, 'yan makaranta na jami'a ba su koma makaranta ba kamar yadda ministan ilimi mai zirhi ya bayyana. Sai dai a cewar mabiba shugaban jami'ar komi ya kammala don soma karatun. in ba don ɗaliban sun shiga yajin aiki na karatu na kwanaki uku ba wanda ya soma daga ranar litinin profesa shebu mamadu a cikin firarsu da michel deji Haɗakar ƙungiyar ɗaliban jami'ar Abdulmuni ta ta shiga yajin ɗaukar darussa na kwana uku daga ranar Litinin. Kenan ko an babu ɗalibai ba za a iya bada karatu ba. Amma ta fannin shirye-shiryen komi ya kammala. Fasalin tsarin bada darussa ya kintsu. Malaman da ke bada karatu wanda suka je bibiyar jarabawar bak sun dawo. Muna da ƙalubalai da ke gabanmu. Shine mu kammala tsarin shimfiɗar bada darasi na watanni uku nan zuwa karshen watan Disamba saboda mu samu mu shiga shimfiɗar darussa na shekara ta 2020-2021 wadda a watan Janairu ne take somawa. A'a, lamarin ambaliya bai hana shigar ɗaukar darussa don ko ɗakunan ɗaukar karatu ruwa bai shige su ba. Sai dai wa'anda ɗakunan su suka samu ambaliya za su ɗaukar wani ɗan lokaci don samun wani sabon matsuguni. Amma an ba hakan ba ba wani tasiri da zai haddasawa ga komawa ɗaukar darussa. A cewar magatakardar na kungiyar UNINA babu tsayayyen shirin da aka yi don komawa makarantar a jami'ar ta birnin Yamai domin mafi yawan dakunan karatun na ɗaliban duka sun cika da ruwa. Dalilin da yasa kenan kungiyar ɗaliban ta shiga yajin aiki na kwanaki uku daga ranar Litinin. Albade Omar magatakardar kungiyar ta UNIN a cikin firar su da Fanta Shamsu. Ko a jiya mun tafi a tsangayar kimiyyar kiwon lafiya domin fiddo kaya saboda yanzu haka ma a babbar ɗakin ɗaukar karatu yana tinkim da ruwa ba a ma maganar waɗansu ɗakunan magunguna sai muka ce ba a cika ƙa'idoji ba da zai sa mu koma karatu don haka ne muka ajiye takardar yajin aiki na kwanaki uku domin gwamnati ta gaggauta samun hanyoyin da za mu yi karatu a cikin natsuwa kuma ba ma yarda a ce an koma karatu alhali waɗansu abokanmu ba sa ma iya zuwa a cikin ajujuwansu tuni ma a jami'a akwai mu da ƙarancin ɗakunan ɗaukar karatu karatu har yanzu dai mu bamu ga wani abu a zahiri da ake yi don tunkarar wannan al'amari ma'aikatar da ke kula da kariyar yara da ci gaban ɗiya mata ta arlit a jihar agadas a cikin raskunar ayyukanta ta bayyana cewar ta karbi kuma ta yi tattalin yara 80 da ke cikin mawuyacin hali daga watan janairu na shekara 2020 zuwa yau wannan yaran sun hada da 'yan maza 52 da kuma 'yan mata 28 kamar yadda daraktan ma'aikatar kadiri hayatu ya shaida ma usman umaru Daga jarirai zuwa masu shekara goma sha takwas ne jerin waɗanda muke ɗaukar su da baiwa iyayensu shawara bisa ɗaukar nauyi a cikin gaggawa na abinci da lafiyarsu. Abu na biyu muna kula da yara da ke yawo ina su zo na alit da niyyar su ci gaba zuwa Algeria ko Libya. Sannan akwai waɗanda ake dawo da su mafi yawa idan sun zo nan alit suna fuskantar matsala. Daga watan Janairu zuwa yau mun samu samu yara 80 52 maza 28 mata 'yan ƙasa da shekaru shida akwai yara shida 'yan shekara shida zuwa goma sha biyu mun samu yara goma sha bakwai 'yan shekaru goma sha uku zuwa goma sha biyar yara 22 masu shekaru goma sha takwas mun samu yara 35 Wata annobar cutar kolera ta bayyana a cikin wasu tsibirai na kogin Chadi, kuma ta kashe 'yan boko haram da dama in ji siddiq abba masana al'amuran boko haram kuma mazauni a yankin da rikicin ke yau da shekaru da dama a cewar shi ya kamata a yi wani abu don ceto rayukan jama'a daga kamuwa da cutar ba don saboda 'yan boko haram kin ba kadai firar su da tannan fode ahmed ta waya An samu kwallar eh, amai da gudanawa cewa da kolera. Sai dai cutar ta haɓaka a tsibirai da dama inda Boko Haram suke. A farko an samu mace-mace, sai kuma adadin mace-macen ya ƙaru a fuskar 'yan Boko Haram a tsibiran da Boko Haram suka mamaye. Ba shakka kun san dokar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta ce duka mutum ko wanda ya aikata laifi irin na Boko Haram ne ya dace a ɗauki nauyin kula da lafiya. lafiyarsa. A nawa tunani shine a yi nazari yadda za a tsara ciwokan wannan cutar. Saboda matsalar ba wai taimakawa Boko Haram ne ba, a'a shine ciwo kan wannan cutar domin kada ta yadu a cikin garuruwan da ba su karkashin kulawa Boko Haram. A halin yanzu babu ko da mutum ɗaya da ya kamu da cutar ta kolera a Adifa, in ji daraktan jihar na ma'aikatar ta kiwon lahiya. hamsin da bakwai na zaman taron kungiyar sediyawo da yawa kan a ranar bakwai ga watan satumba a birnin yamai ya umarci sojojin kasar mali da suka yi juyin mulki a ranar 18 ga watan agusta shekara 2020 da su mika mulkin kasar a hannun 'yan farar fulla nan da sha biyar ga watan satumba a cewar rabubakar bakum mai nazarin batutuwan siyasa a kasar mali wannan matsin na kungiyar sediyawo ba zai haifar da ɗa mai ido ba a bangaren 'yan kasar da ma sojojin da ke kan mulki ga dai ƙarin hasken da ya matar nan fudai ahmed San ake a jaraba wani matsi ga ƙasar Mali a zahiri kuma ba wai sojawan ba ne ake ma wannan matsi. Matsi ne da ake son awa al'ummar ƙasar Mali. Haka kuma ya saba wa dukkan sharuɗan da ita kanta sai da yawo ECOWAS ta gindaya. Wata turba ne don amfani kansu da kansu za su gallazawa al'umma. Mu a nazarinmu muna ganin ƙungiyar sai da yawo na kan harantaftiyar hanya ta saba ƙa'idodi. E tana kan haramtacciyar turba saboda yancin ƙasa da ƙasa ya wajabtar da sai da yawo da ta kare abin da zai amfani jama'a. Da suka zo nan Mali bayan kisan mutum 23 da aka yi ni sai da yawo ɗin ta cewa Ibeka ko Umu ba ta ce ba. Haka daidai ne gaskiya ne sai da yawo ta goya ma Ibrahim Bubakar kai ta baya na ya kashe 'yan ƙasarsa ina ganin sai da yawo ba ta da wani amfani ta ruɓe. likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya bana ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata tunda aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ne. yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko karki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani bane yanayi na tilas ne madam traore ki bashi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa na uku madam traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar wannan saƙo ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Hanyar da ta hada ya mai da hamdallah da ke da nisan kilomita kilo goma sha biyar daga babban birnin ta yanke tun ranar lahadi shida ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da ishirin. Wannan kuma ya biyo bayan ruwan da suke ta sauka kamar daga bakin kwarya a 'yan kwanakin nan a birnin Yamai wanda suka yanke hanyar. Daga bisani mutanen da ke bin hanyar sun samu mafita. Ga dai karin haske a cikin rahoton da Adama Dawaki ta shirya a kai. A saga goru muke gari da ke tazarar kilomita goma sha biyar da yamme bisa hanya mai zuwa Hilinge. A nan masu balaguro da masu motocin zuwa Hamdallahi ko wa'anda suka dawo daga yamme dukansu sun samu cikas dalilin ko shine hanyar da ke shiga babban birnin ƙasa daga wa'annan garuruwa ta cire biyo bayan malalar ruwan da aka samu ranar Lahadi shida ga watan Satumba 2020 don samun masu balaguron ruwan su isa inda za su direbobin da ke isowa geben gulbin masanyar fasinja suke bayan sun sabke su bakin geben gulbi haka umaru modi direban da muka tarda a wurin ya bayyana ruwan kogin da suka zo suna kawo mutum hada hantsa yaya mota za ta huce da fasinja bai yiwuwa dole ne mutane ya mai su tsaya a wancan bangare su kuma na balle yara su tsaya a nan idan mutanen balle yara suka zo sai su tsallaka ruwa su je can su samu mota tsakanin masu motocin mu duka talakawa ne idan aka ce za a ƙara kuɗin mota abin ba zai yi ba an wasu na iya ratsa gurbin da kafa su wuce wasu sai sun nemi taimakon madugan za su fitar da su ruwa ne suka zo har bakin motoci ba sa iya hucewa dole a tsaye da motoci ni da kaina ne na tsallaka saboda na san hanyar ina biyar hanyar kullum. lebara wurin tunar laka ibrahim Umaru ya mayar da kansa madugun fitar da mutane daga gulbin yana samun ɗan ƙarin kuɗaɗen biyan bukatunsa. Ni aiki na shine ginar ƙasa ruwan da suka zo suka mamaye wajen. Sai muka dawo nan muna tsallaka da waɗanda ba sa iya hucewa. Idan mutum bai da kaya yana da yaro muna karɓar dala hamsin. Idan mutumin ko yana da yaro da kaya muna amsar dala ɗari. Ina iya samun shika biyar a wuni. Muna tsallakar da mutum idan bai da. Cirewar wannan hanyar Yame zuwa Hamdallahi irinsa na biyu ke ga a shekara ta da goma sha bakwai karamar gadar tazarar guda ta gabce kai da kawowar ta samu cikas tsawon lokacin damanar wannan shekara wani ya baici na ƙasar Nijar ke faɗa ko da shekara nawa ne ruwa dai ya kaucewa hanyarsa. Nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya. sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.